babbar jami'ar diflomasiyyar amurka ta ce sun yi tattaunawar keke da keke mai matuƙar tsauri da sojin juyin mulki a jamhuriyar nijar makaddashiyar mataimakin sakataren harkokin cikin gida a amurka victoria nuland ta ce sojin da suka yi juyin mulkin ba su amince da mai da nijar kan turbar wato demokuraɗiyya ba shi kuwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken cewa ya yi um, ya ce muna goyon bayan matakin da ecowas ke ɗauka domin mai da mulkin demokuraɗiyya a nijar da kuma buƙatar sakin bazum da mukarraban gwamnatinsa da ake tsare da su sai dai miss nuland ta ce sojojin sun ki amincewa ta gana da hambararren shugaban kasar muhammad bazoum jami'ai a ukraine sun ce da yammacin jiya litinin mutane takwas ne suka mutu lokacin da dakarun rasha suka kai har makamai masu linzami a wato a gabashin birnin pokrox kuma biyar daga cikin su hula ne shugaba volodymyr zelensky dai ya ce lamarin mai tada hankali ne Дорогі українці, українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську. ya ce ma'aikatan ceto na can Pakros da ke yankin Donetsk, Rasha ta kai har yankin da hula ke fama da rayuwa. Tsakanin wato tsakanin makamin farko da na biyu mintuna arba'in ne kawai. Masu kuma aikin ceton ya ritsa da su ne lokacin da suke kokarin gano waɗanda baraguzan gine-gine ya danne. Wani bincike da sashen larabci na BBC ya gudanar ya gano zarge-zargen cin zarafin mata ta hanyar lalata da su a gidajen da ake yi musu rukiya cire aljanu a ƙasashen Morocco da kuma Sudan. Ana dai zargin masu ruƙiyar ko kuma masu taimaka musu da yi wa matan fyaɗe da hillatar waɗansu matan domin yin lalata da su. We found disturbing evidence that women who'd gone to spiritual healers for help. wakilar bbc ta ce mun gano kwararan shaidu kan yadda halin da mata suke shiga idan suka je a yi musu rukiya wani mai rukiyar ma ya buƙaci lalata da 'yar jaridar da ta shiga burtu a madadin bbc to masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc 'Yan sanda a Australia sun bayyana yadda suka yi aikin haɗin gwiwa da hukumar FBI wajen gano gungun masu cin zarafin yara ta hanyar wato ƙetarawa da su ƙasar Amurka. Kwamandan 'yan sanda Helen Shena ta ce a shekarar da ta gabata binciken da suka gudanar ya kai ga kama maza goma sha tara da kuma kubutar da yara sha uku waɗanda aka yi nufin ƙetarawa da su turai amma kuma hakan ya kai ga mutuwar jami'an tsaro biyu a lokacin musayar wuta da ɓata garin a birnin Florida. Florida na Amurka. Helen ta kara da cewa binciken kisan wato binciken kisan jami'an nata sun kai ga gano gungun waɗansu maza a Australia waɗanda ke yada hotunan cin zarafin yara da kuma musayar sakonni tsakanin su da 'yan wasu ƙungiyar na daban. Kawo yanzu kuma FBI ta kama mutane 79 da ake zargi da cin zarafin yaran. china ta sabunta bukatar philippines ta dauke jirgin ruwan yaki da ta girke a kudancin tekun ƙasar ta da take kallo a matsayin mallakin ta ne tun shekarar 1990 ne philippines ta da wato ta girke jirgin mai suna second thomas shoal a wani mataki na tabbatar da ikirarin da ta jima tana yi ciya wannan yankin ƙarƙashin ikonta ne lamarin da kuma ya fusata china dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta kara tsami a karshen mako a lokacin da manila ta zargi masu gadin tekun china din da amfani amfani da feshin ruwa kan wani kwale-kwalen jami'anta lokacin da suke hanyar kaiwa sojin ruwan kayan bukata china dai ta yi biris da kiraye-kirayen ta janye daga wannan yanki wanda aka ce mata bata da cikakken iko da shi to ƙarshen labaran duniyar kenan To Dalla sai kuma rahotanni inda zamu mu faro daga jamhuriyar Nijar. Sojojin da suka yi juyin mulki ne kuma suka naɗa sabon firaminista ta hanyar wato suka naɗa sabon firaminista hakan ne kuma suka yi wasu naɗe-naɗe a wasu mukamai na koli. To yanzu kuma kai tsaye muna tare da abokiyar aikin mu Cima Ila Isufu daga Yamai. Cima barka da safiya. Barka da sahiya madariya. Yawwa na ce wani ƙarin bayani zaki mana game da waɗannan naɗe-naɗe da su wato jagororin juyin mulki suka yi a nan jamhuriyar Nijar ɗin. To karin bayani a game da waɗannan naɗe-naɗe shine cewa sun naɗa Lamin Zin tsohon ministan kuɗi na gwamnatin marganyi Tanja Mamadu kuma wanda yanzu haka shine shugaban bankin ci gaban wakilin shugaban bankin Afirka. cigaban afirka a chadi a matsayin firaminista ta haka ne kuma suka nada eh, janar Amadu didili a matsayin shugaban hukumar wanzan da zaman lafiya ta HACP. kafin kuma eh, sun nada eh, janar abu tagi muhammadu a matsayin a matsayin janar na soji da kuma jandarmeri Da haka kuma suka naɗa wani shugaban sojina musamman na shugaban ƙasa wanda suka ba kanal Ibrahim amadu bashiru rike shi kuma sun yi naɗin mai mai gurbin shi janar sani kin cewa da shugaban rundunar fada shugaban ƙasa wanda aka ba kanal habibu asumana da yake muna da isasshen lokaci ko a shirye-shiryenmu na gaba za ki kawo mana rahoto akan wannan so da ke na tambaye ki na ce miki shin me ake ciki game da ganawar da su jagororin sojin nan suka yi da babbar jami'ar wato amurka victoria nuland da ta zo inda ta yi zargin cewa wato inda ta yi karin bayanin cewa ba su bar ta ga shugaba bazum ba kina da wani karin bayani kan wannan to ƙarin bayani kan wannan shine dai ta ce sun tattauna da shi janar Sani eh, Abdurrahman Tim inda suka yi bayani da dama sai dai ta ce ba ta bata dama ganin shugaban bazin ba kuma duk da hakan dai ta ce sun gane illar kawo sojojin maganar a wannan kasa kamar yadda kasashen sojojin haya kenan na kasar rasha ko? sojojin na kasar rasha ta ce sun gane illar kayansu a cikin wannan kasa akwai waɗansu rahotanni da ke cewa wai shugabannin gwamnatocin sojin mali da burkina faso da ke makwabtaka da jamhuriyar nijar ɗin sun kawo muku ziyara shin kin samu bayani kan wannan eh a jiya ne wasu ministoci na ƙasashen mali da burkina faso alƙashin jagorancin eh, kanal abdullahi mai kakakin gwamnatin ƙasar mali suka kawo ziyara a nan jamhuriyar Nijar inda suka gana da shugaban majalisar ceto ta kasa janar abdulrahman Tani bayan haka nan ne kuma suka yi wata zama ko kuma in ce suka yi wani zama na aiki tsakanin tawagogin sojojin ƙasashe uku cewa da Nijar Mali da Burkina Faso inda suka tattauna kan yadda za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya Eh, tsakanin sojin sama da na ƙasa da zaran an kawo hari a wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar. To muna godiya Cima Ila Isufu wakiliyarmu daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kenan. To sai dai kuma juyin mulkin ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin jam'iyyun siyasar jamhuriyar ta Nijar. Kasar mu ta shiga wani hali na tsaka mai wuya. To bayan mun dogon nazari muka gano cewar a gabar da muke ciki yanzu hanya mafi sauƙi ta samun kwanciyar hankali ita ce shugaba muhammadu bazum ya amince ya yi murabas. jam'iyyoyin na siyasa babu ruwansu da yanayi na talaka babu ruwansu da wane ne ga mulki abin da ya dame su ya za su yi a ce ana yi da su kullum kullum su ne To sai ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin karin bayani za ku iya kama mu akan mita 21 da 25 da kuma mita 31. To har yanzu muna kan batun na jamhuriyar Nijar inda masana fannin hada-hada jiragen sama suka fara tsokaci kan yadda rufe sararin samaniyar da sojin Nijar ɗin suka yi zai shafi sufurin jiragen sama. a ranar lahadi ne dai sojojin da suka kifar da gwamnatin muhammad bazoum suka sanar da rufe sararin samaniya dab da cikar wa'adin da kungiyar ecowas ta shata musu na mayar da mulki ga kasashen wato ga zababben shugaban kasan kungiyar ta ecowas dai ta sanya ranar alhamis mai zuwa a matsayin ranar da za ta sake zama domin duba mataki na gaba bayan cikar wa'adin ga rahoton da habiba adamu ta haɗa mana rufe sararin samaniyar da Nijar din ta yi ya dauki wani sabon salo a rikici tsakanin sojojin da suka yi juyin mulkin kasar da kuma kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS. kuma a cewar masana lamari ne da zai shafi sufurin jiragen sama masu yawo a yankin kaftin ado sunusi wani mai sharhi ne kan harkokin da suka shafi zirga-zirgar jiragen sama a najeriya kuma ta wayar tarho ya shaida mini cewa musamman yammacin afirka ko musamman ma najeriya zai shafe ta sosai saboda yankin duba yammacin a najeriya duka tana da boda ne da niger kuma idan sun rufe sararin samaniyar su duk jiragen da suke tohowa daga turai amma daga ingila dole sai sun zagaye sun bi ta ko mali burkina faso kafin su shigo nigeria ko kuma su koma su biyo ta chadi wato zai ƙara tsawon tafiyar su kenan kuma jirage za su sha mai kuma kudin jirgin zai ƙaru ta yaya hakan zai shafi ɓangarorin biyu musamman ita nijar ɗin da najeriya su nijar za su yi asarar kudaden da ya kamata a biya idan an bi ta sararin samaniyar su saboda na'urorin da ake amfani na bin da sararin samaniyar su ita najeriya inda za a samu matsala shi shine su kamfanin kan jiragen saman da suke shigo da za su shigo za su zagaye su dole su ƙara kuɗin tikitin jirgin sama saboda tsawon za ta ƙaru kuma shan man zai ƙaru so a ƙara kuɗin eh, tikitin jirgin sama su kamfanin kan jirgin sama ba za su yi ba masanin ya kuma bayyana cewa kasar ta Nijar na da fadin sararin samaniya don haka lamarin zai shafi sauran kasashen da ke yankin waɗanda a baya jirage ke bi ta Nijar din amma a yanzu sai sun yi zagaye matakin na Nijar ya sanya ta a cikin jerin wasu kasashen nahiyar Afirka waɗanda ta ni jiragen sama musamman ma jiragen 'yan kasuwa ke zage sararin samaniyar su saboda rikice-rikice da suke fama da shi kamar kasar Sudan da Libya da wasu yankuna a Ethiopia da kuma Eritrea. A ranar Lahadin da ta wuce ne da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger suka sanar da rufe sararin samaniyar kasar a wani martani ga barazanar ɗaukar matakin soji da ECOWAS ɗin ta yi idan ba su mayar da shugaba ba zan kan mulki ba. haka kuma ganin gwamnatocin soji da ke mulki a burkina faso da mali sun fito karara sun bayyana goyon bayan su ga sojin Nijar. Akwai fargabar cewa kada hakan ya zama karin wani tarnaki ga sufurin jiragen sama a yankin na yammacin Afirka. Habiba Adamu, BBC Hausa a Abuja a Najeriya. To Majalisar Wakilan Najeriya ta ce akwai yarjeniyoyi tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Nijar da ya kamata a mutunta ba tare da an cutar da wani ba. shugaban kwamitin honorable barista rabi'u yusuf ya ce za su buƙaci shugaban najeriya bola ahmed tinubu a janye wasu matakan da suka saba yarjeniyoyin kamar da yadda ya yi wa abokin mu buhari muhammad fage ƙarin bayani tsakanin gwamnatin najeriya da kwamitin a kasar Nijar kasashe ne kusan masu alaga kusan iri daya wannan shi ya bayu aka samu yarjeniyoyi da sharadodi na zamantakewa wanda zai amfana da kowa ba tare da ya cutar da kowa ba kuma a gane yadda za a kyautata wannan mu'amala ta makwabtaka da 'yan wantaka da ke tsakanin wannan kasashe guda biyu. Najeriya ta katse wutar lantarki da take bawa niger. shin yana cikin yarjuniyoyinku ko kuma a'a to wato ita harkar wutar lantarki tsakanin Najeriya da Nijar harka ce da ya zamanto an yarjejeniya ta yanda za a samu wuta a Najeriya kuma ta yanda za a bada subsidize ko kuma wuta bisa rangwamci za a bada ita a Niger Nijar wannan yarjejeniya ce wanda shugabanni tun da dadewa suka zauna suka yi ta domin a ga cewa an tallafi juna kuma wannan makwabtaka da kuma yan wantaka ta ci wa da kuma kowa ya amfana da ita ita katsa wutar lantarki bisa yarjejeniyar da aka yi da najeriya da A kusan an dan yi gaggawa gaskiya wajen yankewa wato abu ne dai da ya taso cikin fushi ko kuma cikin yanayi na rudu da aka samu kai a ciki kamata ya ce an kara tattauna an ƙara da an ƙara nazari kafin a dauki wannan mataki a bisa yarjejeniyar da aka yi an yi gaggawa kwarai da gaske kamar wannan mataki da aka ɗauka akwai wani haɗari da za ita najeriya za ta iya fuskanta yana daga cikin ita wannan yarjejeniyar da aka yi ta ya bayu ne saboda akwai kogin river niger da ya flowing ya fata so tun daga wajen mali senegal ya dado niger ya fado har najeriya wanda ya zo ya taru aka yi kogin kayan jidam a nan gurin to kayan jidam da aka yi shine ya bada yarjejeniyar da aka yi to wutar lantarki za a samar da wuta a wutar lantarki a kayan jidam za a samma kasar Nijar wani abu daga ciki cikin saukin al'amari a basu masu amfana da shi wannan al'amari zai sa su kuma ba za su iya datse riba Niger da ya shigo wurin su masu kafa dam ko wani abu da zai katsa wannan ruwan ba wanda ya katsa wannan ruwan to ainihin ruwan da zai fanzarta ya bada karfi ga kayan jidam to zai zama to ya raunana sai da aka su ba su dam ba dam ya zo ya yi tare a kan jan to za a san musu wani abu daga cikin wuta to ku kuna ina aka ɗauki waɗannan matakai to wato a al'amarin da ya faru wannan in ka duba abu ne abin da kai ce a ce ana cikin tsari na dimokuraɗiyya a ce an zo an samu canjin gwamnati an hambara da dimokuraɗiyya gwamnatin da jama'a suka zaba to kuma wannan abin shi ya jawo sai dai yawo ko kuma ecowas suka tashi haikan su ga ta yaya za su fito da waɗannan abubuwa domin a gyaggyara so lokacin da aka wani abubuwan ba wai daga na abubuwa ne da ya faru cikin hanzari cikin rudewa ana gaggawa a ga cewa ta za a ga an dakatar da masu juyin mulki amma da an ba abin daki daki ba za a samu kai a wannan gabar ba ko yanzu wannan mataki za ku ɗauka ganin kai tsaye daga cikin maganganun ka nuna an karya ɗaya daga cikin yarjejeniyoyi da aka cimma tsakanin najeriya da nijar za mu jawo hankalin ita gwamnatin tarayya karkashin mai girma shugaban kasa a his excellency bola ahmad tinubu domin a yi ribas a mutunta wannan yarjejeniyar wannan hakkinmu ne wanda muke da wannan gaba honorable barista rabiu yusuf kenan shugaban kwamitin yarjeniyoyin kasashen ƙetare a majalisar wakilan najeriya to da haka agogo ya kawo mu karfe bakwai ne saura minti goma sha hudu a najeriya nijar da kamaru da chadi badriya tijjani kalarawi ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen hausa na bbc to gaba a cikin shirin zamu je kasar india inda aka samu hatsaniya ta kabilanci labarin wasanni amma bari mu sake tsayawa a najeriya tukunna sakamakon lugudan wuta da sojojin saman kasar ke ta yi kan wuraren da 'yan bindiga suke da kuma maboyarsu a shiya arewa maso yammacin kasar kenan wasu shugabannin 'yan bindiga a yankin sun nemi gwamnati ta yi musu afuwa wasu majiyoyin sirri sun shaida kafar watsa labaran pr nigeria cewa har shugabannin 'yan bindiga a jihohin katsina da zamfara sun aika wakilai wajen wani taro wanda aka yi shi a ƙauyen gusami da ke yankin ƙaramar hukumar birnin magaji ta jihar zamfara abdulsalam ibrahim ahmed ya tuntuɓi barista auto bulama bukarti mai bincike a cibiyar tony blair da ke birnin london wanda ya ce akwai buƙatar taka tsantsan akan wannan lamari dama 'yan bindigan nan duk lokacin da suka sha matsin lamba ko kuma aka je yanayi na wato daji bai ba su dama su dinga buya gudanar da suke buya bayan sun kai hare-hare ba sukan yi irin wannan nema cewa za su yi suru a zauna da su lafiya amma a baya mun ga cewa an yi hakan ba ya lafiya ba an yi kokarin yin sulhun da su har ma waɗansu su sun zo an yi bukukuwa an ce sun mika bindigu sai kuma mu ga cewa ungulu ta koma gidan ta na tsamiya abu na biyu shine cewa dama ai abin da muka ce lokacin da yariman bakure ya kira cewa a yi sulhu da su shine a zuba musu wuta idan suka ji wuta su da kansu za su fito su nemi mafita kaga kenan wannan magana da muka yi a baya ta fara tabbata to amma magana su ce a yi sulhu da ista su bata taso ba shi mai laifi dan ta'adda kamar irin ta'addancin da suke a arewa maso yamma wato ba magana sulhu bane idan sun ji wuta to su fito ne su tuba su zubda makamansu su zo su miƙa wuya ga gwamnati in ya so idan gwamnati ta ga cewa sun nuna dana sani kuma al'ummu da aka daidaita suka yadda cewa a yafe musu to kaga gwamnati za ta duba yiwuwar yafewa amma in aka yi magana sulhu magana ce ba a zo a zauna akan teburi su kawo sharuɗa gwamnati ta kawo sharruɗa a ba su wani abu domin su daina kai wa mutane hari kaga wannan ba abu bane da kasa mai hankali za ta yi saboda haka ni dai ban goyi bayan a ce wai za a zauna su da su ba to amma baka jin wannan karan akwai bambanci da abin da ya faru a baya to ni da gaskiya ban ga wani bambanci ba kuma in ka kula ba yan bindigan nan ne duka ba waɗansu su ne kuma kana ga a wannan ma taron da ake cewa su ki cewa suke wai za su mika wani bangare ne na makama in ya so wai sai su rike sauran dan su yaki sauran yan daba wanda su ma za su yaƙi su a daji idan suka ba da makaman gaba ɗaya. wai sai in an gama da sauran yan daban da su ba su ba da makamai ba ne sannan su sai su kawo sauran makaman su bayar to kaga wannan ba abu ne da hankali zai ɗauka. idan so suke su tuba makamansu gaba ɗaya kamata su kawo in ya so ita gwamnati ta ɗauke su ta mai da su gurin da akwai tsaro inda ba za a kai musu hari ba ba wai a bar musu bindiga wato rabin bindigunsu su ci gaba da kare kansu an zama wato kasa kenan kamar kara zube wato kowa kenan ya bindiga ya kare kanshi dai su gwamnati za ta ba su dama su rike bindigunsu wai su kare kansu. To amma baka ganin yin biris da su a ci gaba da bude masu wuta hakan ba zai zama kamar wata dama ce aka sariyar ba? Ba na ganin cewa ya dace a yi bris da su ba bris za a yi da su ba a'a za a ba su dama ne su tuba ba wai a zo a yi sulhu da su ba abin da nake cewa kenan. sannan kuma maganan wato wuta bai kamata a kakauta ba duk da suna wannan tsitsi din kamata ya a ci gaba da zuba musu wuta a tabbatar da cewa ba su samu damar numfasawa sun fara kai hare-hare cikin al'umma ba sulhu ne wato na a zo a zauna a kan teburi da su a tattauna su ginda ya sharruɗa wannan ne nake ganin ba daidai ba amma idan akwai waɗanda a cikin su suke cewa suna so su tuba to irin waɗannan idan suka zo suka mika wuya bai kamata a ce za a yake su a kashe su ba sai a kama su in ya so a yi bincike a haɗa kai da al'umma da masana da gwamnatoci in an ga dacewar cewa a yafe musu bayan an tabbatar da tubansu to a nan sai a yafe musu amma a dau matakan da za a tabbatar da cewa ba su koma ruwa ba. barista aujo bulama bakar take nan mai bincike a cibiyar tony blair da ke birnin london To bayan kammala tantance mutum 45 da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi daga cikin 48 da shugaba Bola Ahmed Tinubu yake sanya naɗa su a matsayin ministocinsa. Ƙungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun soki jerin ministocin da ta ce suna cikin waɗanda ake zargi da rashawa. Ƙungiyar Sislak ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta ce babu wani mizanin da za a yi amfani da shi wajen auna ci gaban Najeriya a ɓangaren yaƙi da rashawa kasancewar an koma inda aka fito. Ka rahoton da Zubairu Ahmad Kasarawa ya haɗa mana. Ƙungiyar ta Sisilak ta kuma ce tamkar da hannu agogo baya ne irin yadda shugaba tinubu ya mika sunayen tsofaffin gwamnoni da wasu shafafu da mai da ake zargi da aikata manyan laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa domin naɗa su mukaman ministoci shugaban kungiyar awal musa rafsan jani ya ce sun yi mamakin yadda aksarin waɗanda aka naɗan na da tabo a jikinsu. sakatare na gwamnati shi da kansa hukumar ya da cin hanci da rashawa tana bincike a kansa mutum share shi ba kuma sa'an nan gwamnoni su da ake bincikensu akan cin hanci da rashawa kamar duka abubuwan da ka faɗi ka ce ana ci gaba da yin bincike wato ba amma tabbatar da zargin ba yanzu wani mizani kuka yi amfani da su wajen karfafa zargin da kuke na cewa waɗanda shugaba tinubu ya mika a naɗa su makamai su na da laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa akwai hujjoji tun da hukumomin yaƙi da cin hanci da rasawa suna bincike a kansu kuma sun suna da cikakkun shidodin yadda suka yi suka yi abin da ba daidai ba wanda yake ta dokar ƙasa. wanda a ƙa'ida inda muka sani shine idan ana binciken ka da irin waɗannan laifuka, kafin a ce an baka makami a dace a ce sai an kallama wannan bincike ko ko kuma bincike ya tabbatar da kan cewa kuna zargi da ake akan ka babu baka da su to ba matsala akan a baka wani iko don ka ci gaba da jagoranci a ƙasa. Rafsanjani ya kuma bayyana sabbin naɗe-naɗen a matsayin ja ya faɗo ja ya ɗauke ne. Bai daidai da yadda ake tsari tafi da al'amura ba a duniya kuma a Najeriya ma ba haka ake ba to amma in aka ce za a ci gaba da wannan sa a ringa ba wa mutane tukucin irin laifuffukan da suka yi ne wanda ba daidai ba me yasa ba za a ɗebo mutanen da ba su da waɗannan matsalolin ba a yi kuma 'yan Najeriya ne. A da farko kun sha sukar gwamnatoci a matsayin ba su motsa ba kuma ba su yi komai a kan lokaci ba amma zuwan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ya fara da bincike da kanta ita hukumar EFCC baya ga haka akwai shi gwamnan babban banki wanda ana gudanar da bincike a kan shi duka waɗannan ba abubuwa bane da suka nuna cewa wannan gwamnati tana yaƙar cin hanci da rashawa a'a ai shi wannan gwamnati daban bata ce ma dama tana da sha'awar ta yaki da cin hanci da rashawa ba saboda haka duk abin da take yi yanzu wasu abu wasu dalilai ne daban ya ce dalilin ci gaban manyan kasashen duniya irin Burtaniya da Amurka na da nasaba da tabbatar da waɗanda ke shugabantar jama'a na nesan takan su da cin hanci kana yadda Najeriya ke fama da kalubalen talauci sabbin nadin mukamman ministoci na iya zama zama kamun gafiyar baidu zubairu ahmad kasirawa bbc hausa a abuja najeriya